Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma na tafi da shirin nan na muryoyi masu saurare za mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan sai shirin afirka a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan da lokaci karanto su da gaske labarai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci nan da 'yan digigi kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Shugaban ƙasar Iran ya soki Amurka da cewa ita ce ummul aba'i sun hargitsa zaman lafiya a duniya. An rufe makarantu bayan sace ɗalibai 73 a jihar Zamfara da ke tarayyar Najeriya. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta yi tir da korar ma'aikata 'yan asalin kasar yemen a saudiya tun suka cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya soki amurka da cewa ita ce umar aba'isin hargitsa zaman lafiya a duniya a lokacin da yake magana kan halin da ake ciki a afghanistan a taron majalisar ministocin kasar na laraba shugaba ra'isi ya ce tarihi ya tabbatar su da dama cewa kasancewar amurka a wasu kasashe da yankuna baya shawo kan lamuran tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniya ibrahim ra'isi ya ce abubuwan da suka faru a afghanistan a cikin shekaru ashirin da suka gabata wata alama ce da ke bayyana hakikanin take hakkin bil'adama a wannan zamanin na yau sannan idan aka duba yawan mata da yaran afghanistan da aka kashe ko kuma aka raunata a tsawon shekarun nan za a iya ga cewa bala'i yana faruwa a afghanistan kasancewar amurka a kasashen waje bai taɓa haifar da tsaro ba sai dai ya lalata shi ya kuma wargaza kwanciyar hankali da zaman lafiya in shi shugaban ƙasar ta iran gwamnatin jihar zamfara a najeriya ta bayar da umarnin rufe dukkan makarantu a faɗin jihar bayan da wasu 'yan bindiga suka sace ɗalibai sama da saba'in a jihar kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp ayuba elkana a yayin da yake zantawa da manema labarai a birnin gusau ya ce gwamna muhammad bello matawalle ya bayar da umarnin rufe dukkan makarantun firamare da sakandare a mataki na kyautata al'umuran tsaro a jihar haka kuma cp elkana ya ce gwamnan jihar ya bayar da umarnin sanya dokar hana fitar dare a dukkanin kananan hukumomin jihar guda goma sha hudu rahotanni dai sun ce ɗalibai uku ne aka yi garkuwa da su bayan harin da 'yan bindiga suka kai a makarantar da ke ƙauyen kaya a ƙaramar hukumar maradun a jiya laraba matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa na neman zama ruwan dare a najeriya duk da ikirarin da hukumomi ke yi cewa suna ɗaukar matakan dakile al'amarin manyan jam'iyyun adawa a venezuela sun bayyana cewa za su shiga a dama da su a zaɓukan ƙananan hukumomi da na jihohi da za a yi a ranar 21 ga watan nuwamba wannan dai shine karo na farko bayan da jam'iyyun adawa ke kauracewa zaben a cikin shekaru uku matakin dai ya kawo ƙarshen kauracewar da 'yan adawar ƙasar ke wa zaben wanda suke dangantawa da marar tabbas a kan sahihancinsa jam'iyyun adawan dai na tunanin kafa ƙawance mai ƙarfi irin wanda ya ba su damar yin nasara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar na shekarar 2015 shigar 'yan adawar kasar a zaben na zuwa ne bayan soma wata tattaunawa a watan augusta a mexico tsakanin wakilan gwamnati da na 'yan adawar kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa human rights watch ta yi gargaɗi game da korar ma'aikata 'yan asalin ƙasar yemen a saudiya jami'a mai kula da bincike kan ƙasar yemen a ƙungiyar ta human rights watch afra nasir ta buƙaci gwamnatin riyad da ta dawo kan matakin na korar dubban 'yan yemen daga aiki tare da mayar da su ƙasarsu da ke fama da yaƙi da taɓarɓarewar al'amuran jin ƙai mafi muni a duniya a watan yunin da ya gabata ne gwamnatin saudiya ta fara aiwatar da matakin na kawo ƙarshen aikin 'yan yemen ko kuma ƙin sabunta kwantaragin su a cewar ƙungiyar ta human rights watch matakin wanda ya shafi har da wasu ƙasashen duniya ciki har da yamen din ya haramtawa duk wani kamfani a saudiya daukar ma'aikata 'yan yamen da suka wuce kashi 25 cikin 100 kimanin 'yan yamen miliyan biyu ne ke rayuwa tare da yin aiki a kasar saudiya a cewar alkaluman gwamnatin yamen na 2020 ko da yake wasu an haife su a saudiyar ne kuma ba su taɓa komawa kasar su ba wannan matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da yakin da saudiya ta shilanta kan kasar ta yamen. ya shiga a cikin shekarunsa na bakwai lamarin da ya sanadin mutuwar goman dubban mutane tare da tilastawa muliyoyin gudun hijira a cewar kungiyoyin ƙasa da ƙasa yayin da majalisar ɗinkin duniya kuma ta danganta halin da ake ciki a yemen game da al'amuran jinƙai da mafi muni a duniya to a fagen wasanni a wasannin neman shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ƙasar ƙatar za ta karɓi bakunci a baɗi an buga wasanni da dama na neman shiga gasar mali ta lalasa rwanda da ci daya mai ban haushi yayin da faransa ta yi kunnen doki daya da daya da bosnia herzegovin ya bisau ita ma dai ta yi kunnen doki da gini ci daya da daya sai kuma senegal wacce ta doke togo da ci biyu da nema to a karshen labaran duniyar kenan. sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da ma jin mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu ne da Allah dai zai dubi ne akan halin da ake ciki a kasar Afghanistan banda kungiyar Taliban ya zuwa yanzu dai ta riga ta kammala shimfiɗa ikonta a kusan ɗaukacin kasar banda ta kori gwamnatin tsohon shugaban kasa Ashraf Ghani akwai abubuwa da dama waɗanda ake ɗora alamar tambaya a kansu a kan makomar ƙasar ta afghanistan a ƙarƙashin mulkin ƙungiyar taliban kasantuwar cewa ƙungiyar ta taɓa yin mulki a ƙasar afghanistan makamancin wannan a shekarun baya kuma an ga irin abubuwan da ta yi a wancan lokaci wanda bisa haka ne kuma jama'a da dama suke mata hukunci kuma ake ganin cewa kamar irin hakan ne za ta sake faruwa a halin yanzu akan haka za mu je mahangar masana akan harkokin da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa akan yadda suke kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa. tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko da kasar afghanistan 'yan kwanakin da suka gabata ke zuwa yanzu abubuwa da dama sun faru a kasar wanda hakan ya sa ake ta yin takatsantsan dangane da abubuwan da za su iya kaiwa su komo a kasar a nan gaba wasu daga cikin masana suna ganin cewa abin da ya faru yana a matsayin babbar faduwa ce ga kasar amurka musamman ma ganin cewa ta kwashe shekaru kimanin ashirin tana mamaye da kasar afghanistan amma da karshe ta fice daga kasar babu shiri duk da irin babatan da shugabannin kasar amurka suka ta yi tun daga wancan lokaci har zuwa cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan dangane da kasantuwar sojojinsu a kasar afghanistan da kuma abin da suke kira nasarorin da suka samu wajen murkushe abin da suke kira ta'addanci abin da ya faru ya sanya wasu daga cikin fitattun 'yan siyasa a kasar amurka da hakan ya hada har da 'yan majalisa daga bangarorin jam'iyyar republican da kuma democrat da hakan ya hada dukkanin majalisun biyu na dattijai da kuma na wakilai waɗanda suke sukar joe biden har ma wasu suna yin kira da ya gaggauta yin murabus da kan mukaminsa bisa abin da suke kira abin kunyar da ya tafka dangane da kasar afghanistan saboda yadda amurkan ta fito a fili ta bayyana gazawata bayan janyewar sojojinta daga kasar babu shiri a kan wannan dambarwa ta kasar afghanistan a cikin shirin namu da yau da allah muna tare da dr el harun muhammad wanda masani ne akan harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya dakta muna yi maka barka da zuwa da kuma lalin habin a cikin shirin namu da farko dai dakta za mu so a yi mana ƙarin bayani ne dangane da yanin ita kanta ƙasar ta afghanistan da kuma ita kanta ƙungiyar ta taliban wace ce ita daga ina ta samu asali kuma ya aka kafa ta ƙasan afghanistan tana da mokataka ne da tsohuwar daular soviet da ta ruguje sakamakon guguwan canji da ta zo saboda haka afghanistan sai ya zama tana makotaka da turkmenistan uzbekistan wanda nan ne shi tsohon shugaban kasa ashraf gani ya gudu ya je daga nan ya shiga dunkulalliyar dauran kasashen laraba afghanistan na da makotaka da kasan pakistan da kasan iran afghanistan ta yi suna wajen samar da 'yan gwagwarmaya musamman waɗanda aka fi sani da mujahidin waɗannan mujahidin sakamakon gwagwarmayar da suka zo suna yi da daular soviet abokiyar gaban ƙasan amerika shi ya ba amerika dama ta shigo ƙasan afghanistan ta yi dumudum ta mara masu mujahidin baya waɗanda su kuma suna da alaƙa da waɗannan 'yan ƙungiya na ɗaliban su ɗaliban wani burbushe ne daga mujahidin waɗanda da'awansu shine cewa su sun zo ne don su kare su kuma tabbatar da addinin musulunci masana na ta zurfafa nazari wace irin alaƙa ne wannan ƙungiya ta ɗaliban take da shida na ashabab na ƙasan somaliya da boko haram da ta yi suna a Najeriya da wani bangare na Chad da Niger. Har wa yau masana na ƙoƙarin fahimtar alaƙan da wannan ƙungiya Taliban take da shi da Alƙa'ida da ISIL da kuma Juhatun Nusra da ke Siriya da Ansaru Shari'a da ke Mali da Ansaru Sunna da ke Libya. Waɗannan suna da kama da juna wajen tsatsauran ra'ayi na yadda suke tsaurara fahimtar addini da ƙoƙarin dole sai an bi ƙa'idojin shari'a waɗanda da yawa malamai suna ganin yadda ake tsanantawa wajen bin waɗannan dokoki akwai mummunan fahimta ko kuma karkataccen fahimta taliban kalma ce da take da kama da larabci duk da yaren na rukunin ƙasan pakistan da afghanistan da iran suna da kama da juna ko kuma kace sun aro kalmomi da yawa daga larabci ɗaliban yana nufin ɗalibai ne masu neman ilimi waɗanda dama kalmar larabci haka yake a ɗalib to su waɗannan 'yan gwagwarmaya matasa ne waɗanda sun samo iliminsu ne ko irin wannan aƙida daga makarantun da suke ƙasan pakistan makarantun koyon ilimin addini wannan ta nan ne suka samu ra'ayin da suka karɓi gwamnati suka rika aiwatar da hukunce-hukunce da suka rika yi akan mata akan masu laifi da shauransu waɗannan ɗaliban sun taɓa kafa gwamnati kamar shekara ashirin da ya wuce sakamakon nasarar da aka samu wajen wargajewan daular soviet da kuma tarwatsa mujahidin wannan shi ya ba da dama ɗaliban suka yunkuro kuma mutanen ƙasar sun gaji da mujahidin din an yi gwagwarmaya an yi yaƙi an kashe yan afghanistan da yawa saboda haka taliban na zuwa sai mutanen afghanistan suka karbe su hannu biyu cewa ga masu ceton su sun zo da suka zo kuma sai suka zo da tsatsauran ra'ayi suka tsananta al'amura to waɗannan ɗaliban an yi gwagwarmaya da su wanda sakamakon haka amerika kuma ta shiri ta yaƙe su bayan an kai hari ga tagwayen gine-gine a birnin new york wanda sakamakon wannan hari da aka kai a cibiyar hada-hadan kasuwanci kasan america ta zargi usama bin ladin da mutanensa cewa su suka jagoranci wannan farmaki an ce ya zo kasan afghanistan su taliban sun bashi mafaka wannan shi ya ba amerika dama ta shigo kasan afghanistan ta ruguza gwamnatin taliban aka tarwatsa su shi kuma aka same shi ƙasan pakistan aka ce an kashe shi alaƙar da ke tsakanin ɗaliban da usama bin ladin da irin fahimtar da suke ma addini to wannan shi ya ba da dama yanzu ana ta ɗarɗar ana ta zargin ta yaya za a ce ɗaliban sun sake dawowa afghanistan yau gashi suna suke da gwamnati shugaban ƙasan ashraf gani wanda amerika ya taso yana koyarwa a jami'a a can amerika aka san yadda aka yi shiri aka dawo aka ba shi gwamnatin afghanistan to yau gashi yaranta a na kari duk da dai ana tattaunawa yiwuwar yadda zai sake dawowa kasar afghanistan din ya mika mulki ga su 'yan ɗaliban su ɗaliban mutane ne waɗanda suna da irin nasu fahimtar to amma abin bin mamaki wannan karan da suka zo sai suka zo da sauyi mai bambanci da lokacin da suka yi mulki wancan karan tunda abubuwan da ake zargin sa suna sun yi na hana yanci ma mata da takura ma jama'a duk sun ce ba wannan yanzu a dakta akwai wani abu wanda yake daura kai dangane da amurka take ta yin harshen damo akan batun kungiyar ta taliban a wasu lokuta a baya tana bayyana kungiyar a matsayin 'yan ta'adda wasu lokuta kuma har a baya din ma takan yi mu'amala da ita har ma da tattaunawa ya kuke kallon alakar amurka da kungiyar taliban a baya da kuma yadda za ta kasance a nan gaba bayan fashewar amurka daga afghanistan da kuma yadda kungiyar ta taliban ta kwace iko da kasar ta shimfida ikonta ya kuke kallon lamarin za su kasance ita wannan kungiya ta samari na taliban an ta kai ruwa rana da su na ya za a yi tunda wancan karan da suka kafa gwamnati kamar shekara ashirin akwai lokacin da wakilan gwamnatin suka je birnin washington suka gana da tsohon shugaban america george bush a kan yarjejeniyar ya za a bullo mu abubuwa ta watsi ba iya kulla komai ba kamar shekara uku da suka wuce gwamnatin tsohon shugaban america trump an zo an fara yarjejeniya ko da yake kafin nan shugaban america obama wanda ya ba trump ya ba da kafa na a zauna a yi yarjejeniya tsakanin manyan kasashe musamman amerika da taliban a birnin doha a ƙasan qatar to a nan har ɗaliban suka buɗe ofis manyan shugabanninsu suka je aka rika tattaunawa daga baya aka gayyaci jami'an gwamnatin afghanistan aka je aka zauna aka yadda cewa sojojin amerika za su janye jikinsu to har joe biden da ya zo ya tabbatar da wannan kuduri da aka yadda a tattauna sulhu cewa za a rika janyewa to yau amerika ta janye kamar ana jira ta janye waɗannan ɗalibai suka zo suka karɓi gwamnati ya aka yi waɗannan ɗaliban ɗin suka dawo a shugaban amerika ya yi jawabi ya ce su sun iyakan abin da za su yi sun kashe kuɗi sama da tiriliyan ɗaya wajen horarwa sayan makamai allowances musamman jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro to sun yi iyakan abin da za su iya yi saboda haka tunda mutanen afghanistan ba su shirya su rike kansu ba to ita amerika za ta janye kanta to ta janye na biyu akwai fassara cewa mutanen afghanistan sun gaji da baƙi su zo su ci gaba da basu kaka gida a ta zubar da jini ba su da kwanciyar hankali saboda haka wannan ya taimaka amerika ta janye ta yanke shawara ta janye ta kuma janye so sai ya zamana mutanen kasan afghanistan suka yi maraba da waɗannan ɗalibai amma an fara samun masu turjiya waɗanda suna cewa ba su yarda da tsarin ɗaliban ba to ba mu sanya za ta kaya ba yanzu na uku shine cewa anya waɗannan kuwa da gaske ne za su iya wannan musuluncin da suke cewa ko ko dai suna da wata manufa ne to sun yi hira da 'yan jaridu 'yan kwanaki da suka wuce a wannan hira sun sake tabbatar ma da duniya cewa batun keta haƙƙin ɗan adam da ake zargin suke yi da cin zarafin mata ba wannan kowa zai shakata ya wala sai dai ba mu san ya za ta kaya ba tsakanin ɗaliban da amerika da kuma shauran ƙasashen duniya a wancan karan da su ɗaliban suka kafa gwamnati kasashe uku ne suka kulla alaka da su kasan saudi arabia sai dunkulalliyar daular kasashen laraba da pakistan to yanzu hanyar ana ganin akwai rawan da kasan pakistan za ta iya takawa wajen kawo sulhu da samun zaman lafiya a kasan afghanistan da jama'a masu wani lokacin da muke da shi da riga suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu daga tarayyar Najeriya ni Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na jagoranci gamar gabatar da shi nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoci Hausa murin masu saurari a gaskiya muna jin daɗin da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin baki mutumi ni a yau abinda zan tofa albarkacin baki bakina akan ma'aikata ta man fetur ta ba da kaso ta ba da magaram ta ba difa to sai mu yi fata wannan kaso da ta ba da Allah ka sa shugabannin da wakilai abubuwan da suka rataya a kansu kenan talaka talaka ya san an ba da wannan kasan menene ya kamata a ma talaka a sayi abinci a sayi da matalaka da araha a ce wannan a kudin matatan man fetur ne kasan da aka ba da magaran da jihar difa ya kamata a ce an ba wanda za su yi adalci kudaden nan a hannunsu a san da cewar matatan man fetur ta ba da nata kaso mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum nan BOH Hausa Radio Tahiran. Eh, mai magana naku ne da kullum miji Muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adaidaita sahu likita dutse zandar. Eh, ina so in ba da ra'ayina a wannan lokaci kamar da game da sabon mayar da aka yi a nan zandar eh, da cika shi kwana ɗari akan karaga iko ta mary gaskiya babu laifi dai ko daga nima yanzu an san komi ya fara sauya kwance kawai ya sauya ma insha Allah Eh, ana mai dama zato na alheri ana mai zaton zai abin kirki kuma da duniya ta gani gari ya gani to sai dai kama abin da ya fari ya ce a bada haraji kuma shi insha Allah duk wanda ya bashi haraji za a ga aiki to sai dai kuma wannan bada harajin nan mutane wasu kuma za ka ji suna kuka ka gani dole ne sai an bada haraji za a yi aiki in ba haraji aiki biya ba ka gani sai dai kuma game da wajen inda mutane wasu suke kuka da shi game da polisai da suke yawo a mota suna bin mutane wuri wuri tasha tasha suna kama mutane suke gani kamar da sanin shi to an har da sanin shi ya kamata a duba dai a gyara na gode boh hausa mai magana na kuna yau da kullum muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai ta sahu a nan zandar likitan dutse a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boa hausa da ke jamfurin musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamfurin nijar a jihar doso yau radio boa hausa ina son ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da waɗannan jirage da suka taso daga iran jamfuran musulunci ta iran wato masu ɗauke da ɗanyen mai da kuma dangogin sa zuwa labanan muna taya al'ummar musulmi ga baki ɗaya murna da kuma fatan waɗannan jiragen sun kawo labanan lafiya lau ba wani abin da ya taɓa su wannan nasara ce ta al'ummar musulmi ga baki ɗaya shigowa waɗannan jirage a labanan to nasara ce ta al'ummar musulmi ga baki ɗaya ba ma ta izbullahi da kuma ƙasar labanan ba daga ƙarshe radio hausa nake cewa ku huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan kadai da ke jamhuriyar nijar a jihar bauchi assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta ce ungo tudu da magaran a jamhuriyar nijar a yau ra'ayina ne zan yi amfani da dama da kuka bamu in taya magajin gari na da magaran murna bisa cika kwanaki 100 da yi kan jagoranci na da'irar da magaran a gaskiya kwana ɗari da ya yi mun ga abubuwa masu amfani da suka samu a birnin da magana giba da yadda yana kwashe gadodi da gyara wutace haka na kan hanya da sauran wasu ayyuka da da su gagare shi ba kuma muna jinjina mushi muna godiya allah ubangiji ya ƙara kama mushi na gode radio ph hausa daga tasiri unguwar tudu da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Suna na Lawa Alhaji Abbali wanda ke zamana a agadasa jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan rashin kyawun hanyoyi na balaguro da waɗanda ke cikin jihar Agadas. Lalle duk wanda ya tashi daga nan Agadas ya ce zai je Arlit to ya tabbatar da hanya wannan tana buƙatar kulawa. Idan ka tashi daga nan Agadas kuma za ka je Tawa nan ma haka zalika. Gaskiya ya kamata shugabanni su rinka kulawa da waɗannan hanyoyi saboda wannan tare-taren da ake yi to yana daga cikin rashin kyawun hanyoyi yana da kyau a kula a tsaya a duba duk zaben da zai zo duk ɗan siyasa da zai zo nan a garis wajen yakin neman zaɓe to yana alkawali da zai gyara hanyoyin nan idan Allah ya ba shi iko sannan kuma har yanzu shiru muke yi ba mu ga wata alama cewa za a gyaran ba kuma hanyoyin sun ɗebi shekaru haka Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne naku Hassan Talba George Fortescue. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa. na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim ahmed mai ya kokari ya cusa yara mutum biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na gari sanata Allah ta taimake shi kuma Allah bashi nasara kan kare gamlaki ko huta lafiya assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayi na dangane da a eh, wato ainihin eh wannan hukunci da aka yankewa ɗalibai masu sata jarrabawa a nan kasar mu Nijar gaskiya hakan ya yi daidai eh duk mutum abin da yi. wato in ya taka doka doka ta taka shi da fatan hakan zai zama izina ga eh, su din kuma da wanda suke da ma yin satar jarrabawar a nan gaba da fatan za ku tashi lafiya Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a garin jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wani gida domin in yi ra'ayina a yau ko kuma in ce domin in jinjina ma a jami'an mu na Nijar ko kuma sojojin mu na Nijar eh da kokarin da suke yi suna kawo dauki a wannan jihohi namu wanda suke tashe-tashen hankula a halin yanzu. To gaskiya ina jinjina musu kuma alhamdulillah suna aiki iya kokari gaskiya kuma mun jinjina ma shugaban kasa bazu muhammad da ya ba su kayan aiki Da mun sojojin mu na nijar ko in ce sojojin mu na afirka rashin kayan aiki ne shine yake kwarar su shi yasa amma da zarar za a ba su kayan aiki insha allah babu wanda ya kai sojojin mu na nijar ko sojojin mu na afirka ma eh, aiki gaskiya kawai da mun siyasa sai ake sa mana ana kawo mu wa'insu sojoji na kasashen waje a banza a wai suna kwaran mu suna zaluntar mu to in dai da kayan aiki insha allah sojojin mu suna aiki tuk Zakuru sunana Siraji Haruna wanda ka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na ku Hassan Talba George Fortescue. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa. na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim ahmed mai ya kokari ya cusa yara mutum biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na gari sanata Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara kan karagar mulki ko huta lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu muryar musulunci ta iran suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku ba ni dama lokaci na dangance da wannan mayar ne da matasa suka ɗauko za su yi zanga-zanga da dakile wannan zanga-zanga hana da shi da makaraba shi gaba ki dama haka ake so a samu wanda aka ba mulkin jama'a yi tsakanin da Allah kuma ya san dama duk abin da ya yi Allah yana kallon shi kuma Allah ba shi wannan dama to ya amfani da dama da duka zai taimaka wa al'ummar ƙasa tsakanin shi da Allah kuma muna yaba masa Allah wanda ya kara masa nisan kwana da imani eh, gwamnatin zan gaskiya alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah tana kamanta gaskiya da rikon amana kuma muna addu'a Allah sa ta ba haka kin ina muku fatan alkhairi dobi hoye tsayaran murya musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi kan daura tare da Nigeria ku ta lafiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da nishi jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya to layin sai shirin na gaba shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya. bismillahir rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi a cikin wata aya wacce take magana akan rayuwar duniya da kuma manufar allah a cikin halittar mutane wato jarabawa da kuma bayyana matsayin muminai a nan duniya dangane da wannan allah ta'ala yana cewa ashe mutane sun yi zato a bar su su ce mun yi imani alhali kuwa ba za a fitine su ba kuma lalle mun fitini wa'anda ke gabanin su domin lalle ne allah ya san wa'anda suka yi gaskiya kuma lalle ne ya san makaryata cikin suratul ankabod aya ta biyu zuwa uku wannan ayoyi guda biyu na farko a suratul ankabut suna magana kan cewa duk wanda ya ce ya yi imani da allah to allah zai jarrabe shi don sunarsa ce sai ya jarrabi muminai don ya bayyana wa'anda suka yi imani da gaskiya da kuma wa'anda suka kasance suna karya a cikin imaninsu akwai ayoyin alkur'ani da dama ɗauke da wannan ma'anar wato cewa duniya gidan jarabawa ce ga muminai a nan an ƙayyade da mumini don mumini ne ya yi imani da samuwar allah ta'ala da farko da kuma sakankance cewa akwai ranar lahira sannan akwai aljanna ga waɗanda suka kyautata sannan wuta ga wa'anda suka munana don haka dole ne allah zai jarabe shi don ya tabbatar da gaskiya ne mumini mumini ne ya yi imani da dukkanin wa'annan al'amura a aikace ko dai faɗi ne kawai a baki amma imani bai shiga zuciya ba al'ummu da suka gabace mu tun 'ya'yan annabi adam salam allah ya fara jaraba su wasu imaninsu ya tabbata wasu kuma sun faɗi amma wa'anda suke faɗuwar jarabawan allah suka fi yawa haka kuma annabi nuhu salam annabin allah manzo na farko a bayan ƙasa kuma ɗaya daga cikin manzanni biyar ma'abuta haƙuri kamar yadda Allah ya kira su a cikin alkur'ani Allah ya jarrabi muminai daga cikin mabiyansu wasu sun kai labari wasu kuma sun kasa haka al'amarin yake a dukkanin al'ummun da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa kuma jarabawa ta ci gaba a cikin su har zuwa yau wani al'amari shine jarabawa Allah tana da yawa kowace al'umma da abin da Allah ya jarrabe ta da shi amma akwai wasu al'amura wa'anda dukkanin al'ummun da suka gabata da kuma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun gamu a kansu kuma su ne cewa wato suna kira ne zuwa ga bauta Allah shi kadai da kuma ƙauracewa ɗagutu wato biyayya ga wani Allah sannan akwai wasu al'ummu wa'anda Allah ya jarrabe su tare da wannan abubuwa biyu da kuma wani abu da ya keɓance su bautar gumaka yana daga cikin al'amarin da aka jarrabi al'ummu da dama da suka gabata amma akwai tauye mudu da ya shahara a cikin mutanen madiyana kafin allah ta'ala ya aiki annabi shu'aibu salam a cikinsu akwai luwaɗi saɓon allah ta luwaɗi da ta yaɗu a cikin mutanen annabi lut salam kafin allah ya aike shi cikin mutanensa a cikin fani isra'ila allah ya jarrabi yahudawan ilat da kamun kifi a ranar asabar amma kimani dubu saba'in daga cikinsu wanda suke cewa sun yi imani sun faɗi jarabawan kuma allah ya halaka su amma akwai wasu imani dubu goma sha biyu wanda allah ya kubutar da su don sun ci jarabawa allah amma al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam allah ya jarabe su da iyalan gidansa ya yi wasiya ga al'ummansa da ta riƙe iyalan gidansa a bayansa tare da alkur'ani mai girma amma sai suka yi saɓani a tsakanin kawukansu wasu 'yan kaɗan suka yi riko da su da alkur'ani suka kuma sha jarabawan allah a kan tafarkin riko da su har suka gamu da allah amma da dama sun yi watsi da su har ya kai ga al'ummar ta kai ga kashe jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam imam hussein alaihi salam shekaru hamsin kawai bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tunda babu wani manzo da zai zo bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don shine cikamakin annabawa kuma babu wani littafi da zai sauka bayan alkur'ani mai girma to wannan jarabawa tana nan har duniya ta naɗe tsakanin masu riko da alkur'ani da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tsarkaka wanda allah ya wajabta mana son su a cikin alkur'aninsa da kuma wa'anda suka yi watsi da su tare da ba da wani dalili daga cikin dalilai na barin tafarkinsu to da fatan Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan riko da alkur'ani da kuma iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisai da dama a cikin littattafan hadisai na musulmi suka tabbatar da hakan daga cikinsu akwai inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle ne ni mai barin nauyaya guda biyu ne a cikin ku littafin Allah da kuma iyalan gidana a wani hadisin yake cewa to lalle ne mai lutufi kuma masani wato allah ya faɗa mani cewa ba za su rabu ba har sai sun riske ni a tafkin alkautara a wani hadisin yana cewa ina muku allah allah dangane da iyalan gidana ina muku allah allah dangane da iyalan gidana ya faɗi wannan har sau uku da fatan allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne kuma ba mu ikon binta kuma ya nuna mana karya karya ce ya ba mu ikon guje mata masu sauraro anan kuma za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma can da yamma idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu a wani sabon shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Inda muka saba tattaunawa da masana koyin sharhi kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin yau za mu je tarayyar Najeriya inda gwamnatin jihar Katsina da ke arewa maso yammacin kasar ta sanya hannu kan wata sabuwar doka ta shawo kan matsalolin tsaro da niyyar magance wasu matsalolin rashin tsaro da ke addabar jihar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To A Najeriya a wani mataki na shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar jihar Katsina, gwamnan jihar da ke arewa maso yammacin kasar ya sanya hannu kan dokar magance wasu matsalolin tsaro da ke addabar jihar. Hakan na kunshi ne a wata sanarwa da mai taimakawa gwamnan Aminu Masari kan harkokin yaɗa labarai ya fitar a ranar Talata. Dokar wacce ta fara aiki daga ranar 31 ga watan Ogista ta kunshi matakai goma sha biyu da suka hada da haramta safarar shanu daga jihar ta katsina zuwa kowace jiha a najeriya haka kuma ta haramta ɗaukar itace a manyan motoci daga cikin jeji haramta sayar da dabbobi a kasuwannin ƙananan hukumomi wakilinmu a jihar ta katsina yar zahardina umar ya aiko mana da karin bayani game da wannan sabuwar dokar a kokarinta na ganin ta kawo karshen matsalar tsaro da ake fama da ita wadda hakan ya yi sanadiyar rasa rayuka da dama tare da lalacewar dukiyoyin biliyonori gami da raunana mutane ba adadi. Gwamnatin jihar Katsina ta bi sahun takwararta ta jihar Zamfara wajen bullo da sabuwar dokar hana cin kasuwannin mako-mako da aka saba yi a jihar, tare da hana sai da man fetur a cikin jarkoki a gidajen mai. wanda suka ce yana ƙara ruruta wutar wannan matsala. Kazalika dokar ta haramta sayar da dabbobi a kasuwannin batsari, safana, ɗan Musa, jibiya, malumfashi da dutsen ma, da sabuwa da faskari da kaita da kankara da ɓaure da mai aduwa da caranci da kuma kafur audu labaran malumfashi shine kakakin fadar gwamnatin jihar katsina ya yi mani karin haske game da wannan sabuwar doka da gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya sanya wa hannu domin dakile matsalar tsaro da jihar ke fama da shi tuntuni. to yanzu sabbin matakan su ne wata doka ce wadda ya sa gwamnan ya samu hannu ta ma fara aiki daga yau dinnan su kuma waɗannan dokokin sun hada hadda cewa an rihe wasu hanyoyi na da jibiya da gurbin ɓaure da ke cikin karamar hukumar jibiya an rihe su kwata-kwata an hana ba za a ƙara amfani da su ba ana ba masu motoci shawara ma maimakon su amfani da wannan ita hanya ta jibiya zuwa gurbin ɓaure su amfani da hanyar funtuwa kazalika ma hanyar kankar zuwa sheme an hana ga duk wasu motoci na masu sufuri su ma an ce su dauki hanyar funtuwa daga cikin waɗannan abubuwa da kalisa babu inda aka nuna cewa gwamnati za ga irin matakin da gwamnati za ta dauka idan aka kama wasu ko wani ya karya wannan doka wani ƙarin haske za ka yi to ita doka dama ma an san an yi ta cewa ai dole an yi tanadin tanadin ka sakamakon punishment to hukunci in an hukuncin da aka tanada shine cewa da an kama dama in an kama wanda ya kama za a kai shi kotu kotu za ta yanke mashi hukunci da zamfara an ce duk mutum da aka gani da mashin su uku in ba su tsaya ba a halbe su kuya take anan a'a mu ba a ce a halbe ba amma dai a kai su kotu su jami'an tsaro su kai su kotu kuma kotu an yi umarce su cewa kada su ɗauki lokaci yanke wurin yin wannan shari'a da an kawo a yi ta nan take ba bata lokaci sai dai kuma masana tsaro da al'amuran yau da kullum na yi wa wannan sabuwar doka wani irin kallo Muhammad Babangida wani mai sharhi ne akan siyasa da al'amuran yau da kullun na ganin akwai wasu gyare-gyare a wannan sabuwar doka da gwamnatin jihar Katsina ta sanya wa hannu. Shin koya yake ganin dorewar wannan al'amari musamman da yake akwai karancin jami'an tsaro da ake fama da su a kasar baki ɗaya. Wato babban matsalar shi ne lokacin da aka yi irin wannan doka a Boda area wato inda ke da kan ah, iyakoki da Nijar musamman muna gani babu gidajen mai amma kuma akwai man. su su masu gidajen man hasara ta koma gare su amma still ana samun man dokar najeriya ta kwana biyu ce zuwa uku a zamfara an yi kuma irin labarin da muke samu a zurmi da shinkafi 'yan ƙauyuka sun ce sun ga bandits din na jaye da mashinansu ma'ana kenan ta yi aiki to amma ana iya sustaining wato a ci gaba da ta dokan najeriya ta 'yan kwanaki ce so in dai za a ci gaba da yi a ce an hana to wannan za ta yi aiki akwai kuma magana ta Uh, uh, kamar ni na kalli abin ba a sa dokoki ba ba a sa abin da ya kamata a yi ba shin idan an ga mutum uku kan mashin ana waɗanda akwai sarki a su sai a kyale su kahin in kama su in kama su in kira dan sanda a kai su ba su ya tsere ko kuma su kashe ni kaga jihar zamfara sun zama specific sun ce idan an ga mutum uku irin waɗanda ba a yarda da su ba musamman sun yi hanyar daji to a halbe su kamar yadda dokar ta bayyana ma'aikata na musamman da suka hada da ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro da 'yan sanda ne kadai aka amince su amfani da keken nafef da mashin a lokacin da aka shiga dokar takaita amfani da ababen hawa yanzu haka dai wannan doka ta fara aiki a yankunan da matsalar tsaro ta fi addaba da kuma jihar katsina baki daya wanda ake sa ran ganin canji akan wannan mataki da aka ɗauka masu iya magana na cewa jawabi da ɗan gari mai saurin gamsarwa el umar sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta Iran daga Katsina a Najeriya. To a gaida elisa Harduna Umar da wannan rahoto. To har ila yau dangane da wannan batun na ji ta bakin major Yahya Shunko mai ritaya wani masana harkokin tsaro a tarayyar ta Najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sa kan yadda su masana harkokin tsaro ke kallon wannan dokar. To dai ba ka abin da shafi dokoki na da tabbatar da tsaro gwamnatin jihohi suna da dama tsara irin da na jikana yake ba ma'ana ga shi a rubuce amma ba ya aiwatar da shi. to majo kamar eh, an shi ana sa irin waɗannan wato dokoki haka da suka shafi sha'anin tsaro musamman kamar a nan katsina da kuma haka zamfara amma sai ake ganin cewa kamar dai abin bai haifar da ɗa mai ido kamar menene yake kawo wannan na kaso haka. to gaskiya ne zai yiwa a ce wai gwamnati ta yi doka misali ta ce ta hana cin kasuwar mako mako ko ta hana sai da mai a jarka ko mutum ba zai siya mai fiye da na dubu goma ba shi kadai wannan duka ana yi ne kawai don a wahalar da talaka wanda a ƙarshe zai iya yiwa ba su yan bindigan ko yan fashin ne abin zai shafa ba misali in ka hana a ci so mako mako don ɗan bindiga ya samu abincin da zai amfani da shi ko kuma ya samu man da zai amfani da shi ai suna garkuwa da mutane su ce a kawo musu mai lita kaza suna garkuwa da mutane su ce a kawo musu abinci suna garkuwa da mutane su ce har mashira a kawo musu saboda haka duk wannan doka da eh to manjo kamar a baya bayan ma akwai wani batu haka wanda ya janyo kace na ji haka tsakanin jama'a inda wato gwamnan jihar ya shawarci yan jihar da su dauki makamai don kare kanuwansu eh, ya aita akali wannan batu haka kamar abin da ya shafi amfani da babura haka shin kamar batun amfani da babura in nan wanda ake ganin mafi yawancin mahara suna amfani da su ta yaya ne za a yi a shawo kan irin wannan matsala haka ka ce wata ya bore coca ka aiko sai da Eh, to manjo kamar a matsayin ku na masana harkokin tsaro wace shawara ce haka ko kuma ce menene zai kasance mafita a game da wannan matsala ta wato yan fashi da take addabar waɗannan jihohi musamman kamar Katsina da kuma su zamfara da wajajen nan duka. ya shinko mai ritaya kenan wani masana harkokin tsaro a tarayyar najeriya to masu sauraro kuma da wannan ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilin mu a jihar katsina Jardin umar ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya thank you da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma dai kimar dan sauran yan dajiyoyi kaɗan Hassan Barka ya sake dawowa ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka saurara. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya soki Amurka da cewa ita ce umar sun hargitsa zaman lafiya a duniya a lokacin da yake magana kan halin da ake ciki a afghanistan a taron majalisar ministocin kasar na laraba shugaba ra'isi ya ce tarihi ya tabbatar da dama cewa kasancewar amurka a wasu kasashe da yankuna baya shawo kan lamuran tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniya ibrahim ra'isi ya ce abubuwan da suka faru a afghanistan a cikin shekaru ashirin da suka gabata wata alama ce da ke bayyana hakikanin take hakkin bil'adama a wannan zamanin na yau sannan idan aka duba yawan mata da yaran afghanistan da aka kashe ko kuma aka raunata a tsawon shekarun nan za a iya ga cewa bala'i yana faruwa a afghanistan kasancewar amurka a kasashen waje bai taɓa haifar da tsaro ba sai dai ya lalata shi ya kuma wargaza kwanciyar hankali da zaman lafiya in shi shugaban ƙasar ta iran gwamnatin jihar zamfara a najeriya ta bayar da umarnin rufe dukkan makarantu a fadin jihar bayan da wasu 'yan bindiga suka sace dalibai sama da saba'in a jihar kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp ayuba elkana a yayin da yake zantawa da manema labarai a birnin gusau ya ce gwamna muhammad bello matawalle ya bayar da umarnin rufe dukkan makarantun firamare da sakandare a da mataki na kyautata al'umuran tsaro a jihar haka kuma cp elkana ya ce gwamnan jihar ya bayar da umarnin sanya dokar hana fitar dare a dukkanin kananan hukumomin jihar guda goma sha hudu rahotanni dai sun ce ɗalibai saba'in da uku ne aka yi garkuwa da su bayan harin da 'yan bindiga suka kai a makarantar da ke ƙauyen kaya a karamar hukumar maradun a jiya laraba to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurdin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya